mulki suka ci mu wasu sun tare a afirkanmu su ne suka buɗe idanunmu suka kama na sabon ta'alimu suka gayyara tsarin mulkinmu sun harhana yakin zalunci sun ce ba bauta sai yanci sun koyaye mana jahilci da yake hana aikin gaulanci da gidadan shi haka shashen shi suka shimfiɗa hanyoyin mota jirgin ƙasa har makamantanta da dawa'i mai hanayin cuta suka kama na hanyoyin tsafta da abubuwan gaba mun huta sun ƙarfa al'adunmu sun ƙarfafa duk al'adunmu suka sake hawan da sarakanmu ga sanda ga lambobinmu suka kakkara mana girmanmu bisa kan hasabin al'adunmu sun sassa mu da junarmu da adacen sun nisance mu mu fahimta mu kula zumuntar mu gaba ya bace ga sarakanmu an samu a hanya mai kai mu haɗa kanmu da girmama junarmu ya ki ya iso tsakiyar karni duniya duka ba masu sukuni sababin yakin nan mai muni da yawan gabashi da yawan karni da ya sa daula duka ta rauni aka ce sojojin afirka shiryayyu ne ba a shakka marasa tsoron kowace harka za su yi komai babu nifaka kowa suka samu sataka za su yi a cikin adabi tsara suka hakanan harbi afirka gwani ba kakabi a da aikin tajibi muke yaƙi a cikin gaibi aka ce labo da sarakanmu sun shela taro a hore mu ga yanki har daga zai mu mu zama sojoji zallar mu turawa sun ka umurce mu muka hosa alama da iyayenmu matanmu zuwa har mu da masoya ya da abokanmu mutuwa hutu ne takenmu domin tsananin imaninmu tabbas sojojin afirka sun tarbe bakin yakin halaka bisa karmil dubbai suka taka wasu sun ka kafe a cikin laka ba mai waigo ka ya tsamo ka sun taka duwatsu da hamada ko ana rarraira kasida ga gogi nan na ta da dubban jama'a sun yi shahada a cikin nasara malabur da wasu sun mutu can ba su dawo ba wasu sun ka bace ba a gano ba wasu an ka mai ba a karɓo ba ko labari ba a samu ba ba a ko kula wannan zance ba ya ke a gurgunta waɗansu da kafafu har hannayensu wasu an tattaya idanunsu wasu kurmaye aka same su wasu bebaye eh, ba bakinsu